Masu iya magana na cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka soma rabawa a jiya, inda ma'aikatar kiwon lafiya suka kasance waɗanda aka fara yi wa allurar a bainar jama'a, sai kuma a yau Asabar aka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa a fadar gwamnatin ƙasar. ana sa ran ranar 12 ga wannan wata za a fara yi wa sauran mutane daga dukkan jihohi 36 har da babban birnin tarayyar kasar abuja sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayinsu da haka sunana musa haladu maska ni a nawa ra'ayin bana goyon bayan gwamnati ta zo da wata rigakafi ta allurar covid-19 ba allurar covid-19 ba ce a gabanmu rayukan da ake kashewa ba dare ba rana wanda a kullum sai a kashe kashe sama da mutum guda ɗari a najeriya abin da ya kamata gwamnati ta yi ta karkato da hankalinta wajen yaƙa 'yan ta'adda ba wajen yaƙa corona virus ba saboda yanzu akwai talakan da shi bai ma san me covid-19 din ba bai yarda da cewa akwai ta ba kin ga mutumin da bai yarda da cewa akwai cuta ba ta yaya ka kawo mai maganin cuta ka ce ya sha kin ga ba za a yarda ba gaskiya ra'ayina akan wannan allura rigakafi gaskiya ba zan yi ba kuma ba zan 'ya'yana ba kuma 'yan uwana ma duk duk duk wanda zai ji tawa gaskiya ba zai yi ba kuma duk wanda na gani zai yi zan yi iya bakin kokari na an ga bai yi ba saboda gaskiya mun samu labarai marasa daɗi akan wannan rigakafa da za a yi cewa wannan abu da za a yi gaskiya yana da illa in ya zo da ƙara kwana ma za ka iya rasa rayuwarka. ni a ra'ayina ina farin ciki a matsayina na ɗan Najeriya wanda yake radin ganin cewa wannan maganin covid ya zo ƙarshe an samu wato masalaha da kuma yadda za a rayuwa ya dawo daidai da aka saba eh, sai dai kawai kawai abin da zan faɗa a nan shine gwamnati ta taimaka ta ga cewa wannan abin ya shiga ko ina inda ya kamata ya shiga a ƙasar nan kuma ya zama cewa a yadda za a tallaka ya samu a sauƙi ba wai a bar shi a inda kawai sai dai masu hanya ne za su dinga samu suna accessing ɗinsa ba ya zama cewa talakawa su ma za su zama cewa za su samu damar su ma a yi vaccinating ɗinsu. Hukumar lafiya ta tarayya a mataki na farko da ke da halakin ganin 'yan Najeriya sun samu wannan magani na rigakafin ta bakin darakta a hukumar Dr. Usman Adamu ya bayyana inganci da tasirin alluran ga 'yan Najeriya. Wato tasiri kwarai da gaske ita allurar rigakafi tana da tasiri duk mutumin da yake yau shekara hamsin zuwa sama ina maka tabbacin inda ka je ka yi firamare an yi maka allurar agana ko abin da wasu suke kira zanzana to Allah cikin ikonsa mun yi sababin haɗi zuwa yanzu kowa ya san yadda muka sha gwagwarmaya kusan shekara ashirin a harkar cutar polio yau mun sha shan inna a Najeriya ko ba haka ba kowa ya san da yadda cutar kyanda take kusan kowane gida sai ga yaro ɗaya biyu akwai amma yanzu abun ya zama tarihi ya ragu kwarai da gaske saboda haka allura rigakafin mahim yana da mahimmanci kwarai da gaske domin a samu kariya da yaduwar wannan cuta ta covid-19 da wannan cuta ta bulla a najeriya muna ta dakon yadda za a samu maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta saboda kusan mutum dubu biyu yanzu haka sun rasa ransa akan wannan cuta kuma za a ga duk wani ya san wani da ya kamu da ita ya san irin wahalhalun da mutanen da suka kamu suke sha akwai fargabar cewa idan an ba da allurar rigakafi ana samun irin kamar zazzabi da dai sauransu shin akwai wa'yansu dabaru da kuka yi wajen tunkarar ire-iren eh kwarai da gaske duk wani wuri da aka keɓe domin wannan allurar akwai wasu magunguna da aka ajiye abin da ake kira advanced event following immunization kits wanda idan wani ya zo da ko zazzabi ko yana ganin wani haza-haza haka yana ganin hajijiya da shauransu akwai magungunan da za a bashi a tabbatar cewa an shawo kan matsalar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.